sha uku ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na ɗari biyu da casa'in da hudu cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul imam al-muhaddith al-mufassir al abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykh al-islam wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu da al'adunsa da ɗabi'unsa da duk abin da ke da alaka da rayuwarsa da yadda ya hulɗa da mutane malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa allah ya saka mashi alkhairi a darasin mu da ya gabata mun ji irin bayanan da malam ya yi mana akan wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na raba ganima da ɗiba ya bai wa wasu daga cikin mu'allafatu qulubuhum mu'allafati qulubuhum da yawa to wannan abun ya dace da shari'a ya dace da maslaha kuma ko da ma a ce waɗancan da ba a ba su ba ba su ji daɗi ba to rashin jin daɗin su za a lissafa shi ne a matsayin wato adnal mafsadataini wato mafsada ce guda biyu aka tunkuɗe mafi girma hakanan kuma maslaha ce guda biyu aka samar da mafi girma to a jiya lokaci ya kure na so in buga mana misalan wasu daga cikin masalih da kuma irin wannan ka'ida ta daf'u a'lal mafsadataini bi ihtimali ahadihima da kuma takmilu a'lal maslahataini bi tarki adnahuma bi ihtimali bi tarki adnahuma wanda malam ya ce a akan haka aka gina gaba ɗaya ka'idojin addinin musulunci wanda an nusus da yawa za su nuna maka haka daga cikin nasoshin da ke sun buga mana misali shine nassin da ke cikin ita kanta wannan kissa na batun cewa sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya bashi dama ya kashe Zulkhuwaisara kaga kafiri ne khawariji ne batacce ne a cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi kenan da da aikin da yayi kuma kisa ne akan shi amma me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a kashe shi ya ce kada a je ana cewa muhammadu yana kashe sahabbansa to yanzu kashe shi maslaha ne amma maslahar da ke sama da ita shine haɗa kan musulmai wanda a garin wannan haɗin kan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan dukiyoyin to in ya kashe shi wannan haɗin kan da ake nema sai ya wargaje da haka sai aka aka ta hakikin maslaha mafi girma ta haɗin kan musulmai aka ƙyalan maslaha wadda bata kai ta ba ta kashe wani shaidani kwaya ɗaya ina fata mun gane to haka muka kalli hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata kamar da yake cikin Bukhari da Muslim laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam da yaje da ita wata rana lokacin da aka je aikin hajjin ban cikin dare ya fita da ita nuna mata yace mata kin ga nan shine asalin foundation da Ibrahim da Ismail alaihi assalam suka yi na Ka'aba wajen wa iziyar Ibrahim Ibrahimul qawaid min albayt wa Ismail amma da aka zo za a gina Ka'aba wani lokaci ruwa ya rusa ta mutanen Makka suna da itikadin cewa bai halasta a sa kuɗin rashawa ko na ƙwace ko na cin amanar marayu bai halasta a saka su a ginin Ka'aba ba da haka da aka nemi taimako iya kuɗin da aka samu wanda suke halas na gaskiya masu kyau sai suka gaza gina Ka'aba so da haka sai suka rage faɗin ginin suka gine iya inda za su iya kwatan kwacin yadda kake yin kana da fegi baka da yadda zaka gina shi gaba daya sai ka zabi inda zaka iya so sai ya zama wannan hijr Isma'il asalin shi Ka'aba ne Aisha take cewa to me zai hana kawai ka sa a rushe a gyara sai ce a'a mutanenki ba su jima da musulunta ba ma'ana shawa da ƙyar aka shawo kansu suka musulunta wasu ma sai da suka ga haza to yanzu kuma aka ce musu Ka'aba ai ba a daidai take ba to wani sai ya yarda ba zai iya ba zai iya containing wannan wannan shock din ba ce mai Ka'aba ba a daidai take ba zai iya ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale su yace laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam kaga an yi an kare maslaha mafi girma an haƙura da wannan maslaha gyaran Ka'aba haka nan muka ɗauki hadisin Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mai cewa duk wani mutum da yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi zai shiga aljanna wannan hadisi da yake cikin littafin kitabut tauhid wanda kowa ya san shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amma kar ka je ka bada labari saboda wannan ilimin yanzu maslaha ne a san shi amma idan aka san shi ana iya samun wata mafsada ta biyo baya shine mutane kowa zai runguma nan shi ce a ah, to ni tun na faɗi la ilaha illallah bari kawai in zama na to har ya je kuma garin zaman nashi ya je kuma la ilaha illallah ya bata ta yi wani aiki ko ya gaza sai annabi ya ce mishi kar ka faɗa aka ce mu'adhu ya faɗa ne ƙarshen rayuwarsa yana jin kamar ya saba wannan umarnin ko kuma yana ganin kada ya ɓoye ilimi gaba ɗaya to kaga shi ma wannan daga cikin wannan ka'idan ne haka nan abin da sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa wa sahabban shi a garin a garin Kufa suna jin daɗin wa'azin shi kullun yana musu karatu ranar Alhamis sai suka ce Allah gabata malam mu muna so ne a dinga karatun nan kullum tsawon shekara kawai a dinga yace a'a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata an nas'ama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana a ciza a hura wajen wa'azi dan kada mu gaji bai yiwa a ce kullun wa'azi in ba ramadana ba ai ba a haka ko yawwa ko yara ne makaranta aka ce kullun arithmetic za a yi musu hankalin su sai tashi dole sai ana yi ana wasa ana rawa ana kunna TV anti tana dan musu abubuwa haka sama sama Eh, sayyidina abdullahi da masudi ya ce musu ba zai yi a dinga wa'azi kullum ba za ku gaza ba za ku iya ba to kaga wa'azi fa da karantarwa wanda maslaha ce ta addini amma in aka ce ayi kullum ba daga kafa a zama kamar mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yas'amu to za a samu matsala dan Allah bai halitta dan adam ta dauki wannan tsarin ba tare da cewa fa abinda Allah ya halitta dan adam dan yayi a duniya shine bauta din wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma an ka kalli rayuwar dan adam sai ka ga nawa ne percentage na lokacin da aka wajabta mishi ya dauka yayi bauta a rana wataƙila bai wuce awa ɗaya da rabi ba a cikin awa 24 abinda aka wajabta masa kafin ma ya balaga tukunna sai ya cika ma shekara 13 14 15 duka wannan bonus ne ba ba ba ba a rubuta mishi komai sannan ya balaga a ce to sallah kwaya biyar ce a cikin 24 hours kowace ba ta wuce minti sha biyar watakila ta yi tsawo kenan ba. to wannan kuma shi ne asalin abin da ake so yi sauran kuma aka ba shi dama ya yi ababen da suka halasta gare shi domin aka ce kawai ya zauna ya ta tasbihi dare da rana yanzu jibi falalar ramadana din nan jibi irin yadda malamai suke nan daga falalar ramadana amma tsaya ka gani ibadar minti nawa kake a ramadana duka a wuni za ka yi bacci za ka je kasuwa za ka ci abinci zaka dan yi wani shiriri ta mahala zaka dan eh, eh, kama tasha da sauransu abin da ya ragune shine zaka karanta dan abin da ya sawaka ka je sallar ashan kaje, je eh, tahajjudi da sauransu duk in ka lura watakila wanda ya ibada mai yawa a ramadana a wuni ɗaya shine a ce a cikin 24 hours din nan ya ibada awa shida ɗaya bisa hudu kenan ko ina jin wanda ya haka ai wali ne a wannan zaman wali ne sauran kuma duka duniya ce kawai da bacci Allah ya tsare mu to suna nan da yawa haka malamai suna kawo su ka'ida ce sananniya eh, abin nan game da addini Allah ya sa mu dace sai mu tashi inda malaike cewa faslun wa fiha anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala man lam yutayyib nafsahu falahu bi kulli faridatin sittu fara'ida min awwali ma yafi Allahu alaihi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a mayar da 'ya'ya din nan da mata da aka kame ma 'yan uwansu da iyayensu Ya ce, amma wanda ran shi bai so ya mayar sadaka dan Allah ba duk da haka ya mayar din mu kuma inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu masa alƙawarin da zaran an samu ganima ta nan gaba to za a ninka mishi so shida duk abin da ya bayar dan ya bada bawa bawa guda ɗaya ya mayar za a bashi bayi guda shida dan ya mai da kuyanga kwaya ɗaya za a mai mishi da kuyangi guda shida fa fi هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة وتفاضلا ومتفاضلا yace kaga wannan hadisi to yana nuni zuwa ga halascin sai da bayi kai da ma dabbobi ka sai dabba da dabba bawa da bawa ta hanyar musayi trade by barter kuma nasi'atan sannan ya zama da jinkiri ba yadan biyadin ba sannan wa mutafadilan kuma ka bada bawa guda biyu a baka daya ko ka bada awaki guda biyu a baka daya ko ka bada zakaru guda takwas a baka kaza agri katotuwa guda daya kai kuma ka bada na Hausa misali kaga akwai tafadul a yawan su adadi ko tafadul a nau'iya ka bada tumaki a baka awaki ka bada saniya a baka awaki misali duk wannan ya nuna halascin ayi yi haka har ma za mu ga cewa al'imamun nawawi ya yi babi akan haka a cikin babukan da yawa sayu muslim a inda yake cewa babu jawazi bai ilhaiwani bil haiwan min jinsihi mutafadilan babun da ke bayani akan halascin sai da dabba da dabba daga jinsinsa a mutafadilan tare da ne. ya kawo hadisi game da haka insha Allah za mu zo mu ji bayani akan haka a gaba kaɗan malam ya ce wa fi sunani ya zo a cikin as-sunan da al-imamu abu dawud da al-imamu al-baihaqi a sunan ɗinsa haka na al-imamu ahmad ibn hanbal da hakim su ma dukkaninsu sun ruwaito duk da yake akwai tababa da matsala game da isnadin kuma a cikin isnadin akwai jahala akwai ittirabi kamar da al-imamu darqutni yake faɗa akwai kuma malamai da suka ishara zuwa ga haka duk da yake shi da kutunin karshe ya inganta hanyoyin wasu daga ciki Hakanan, nan Al-Albani ya magana akai a cikin Irwa Irwaul Galil nashi a cikin lamba hadisi na 1000 da lamba 358 haka nan Al-Imam Ibn Al-Qattan a cikin Bayanul Wahmi wal Iham a cikin mujalladin sa na biyar duk sun yi magana akan wannan hadisi na Abdullahi dan Amr dan As cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarahu an yujahida jayshan yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya shirya wata runduna fa nafadatil ibl sai raquma suka kare raquman da za a amfani da su na abin hawa sai suka kare fa amarahu an ya'khudha ala qala'is sadaqati sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya dauka daga cikin ainihin qala'is qala'is jam'i ne na qulus kamar da ake cewa hubuk da damma guda biyu shine ashabatu minan nauk budurwa cikin raƙuma kamar yadda za a ce ma budurwa cikin dan adam a ce mata jariya to haka ake ce ma budurwa cikin raƙuma qulus to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce doki doki budurai cikin raƙuma na sadaka wa kana ya'khudhu al-ba'ira bil bairini ila iblis sadaqa yana daukan sai dauka ya lissafa cewa Din raƙumi guda ɗaya to a madadin raƙuma guda biyu a cikin ainihin raƙuman zakka ɗin wannan hadisi kamar yadda muka faɗa malamai suna da maganganu a kansa game da rauninsa ko ingancinsa shekul albani ya tafi zuwa ga rauninsa a cikin mishkatul masabih da ya mata hakiki hakanan wasu malamai wanda ba shi ba Wafi sunani har ila yau a cikin as-sunan nan yana ishara zuwa ga hadisin da Abdullahi dan Umar ne sai dai a cikin cewa a cikin sunan to malamai sun yi istidraki cewa wannan akwai wahami a cikin wannan magana ta ta ainihin wato al-imamu al-hafiz ibn nan ibn al-qayyim Allah ya gafarta masa domin babu wani daga cikin ashabu sunan da ya fitar da hadisin a yadda yake haka daga Abdullahi dan Umar sai dai Tirmidhi yayi ishara da yake cewa wa fil babi wa fil babi an ibn Umar amma asalin wanda suka fitar da shi akwai ibn munzir a cikin al-awsat sai al-imam abu ja'far al-tahawi a cikin littafin sa ma'anil athar sharhu ma'anil athar sai al-imam ibn afwan al-imam al a cikin al-kamilu fi du'afa'ir rijal haka na al-imam tabarani ya ruwaito shi wanda isnadin zai zama hasanun ne fi shawahid sannan akwai kuma riwayan al-hasan daga samura wanda ita ce Abu Dawud ya ruwaito da Nasa'i da Ibnu Maja da riwayan Ibnu Abbas wanda al-Imam sanani ya ruwaito da shi da Daraqutni da Tahawi wanda Ibnu Hibbana ya ruwaito ta kuma ya inganta ta ga ta nan zai ambatan mana ita da yace wa an Ibn Umar anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'il hayawani bil hayawani yace daga Sayyidina Abdullahi dan Umar daga Sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yace ce abdullahi dan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saida dabba da dabba nasi'atan wato bisa jinkiri sai dai hannu da hannu kenan ko warawahu tirmidhi min hadith al-hasan an samura wa sahaha ya ce tirmidhi ya rawaito shi daga hadisin al-hasan ibn abi al-hasan al-basri kenan daga samura wadda mas'ala ce sananne a cikin agu malaman hadisi batun ko samura ya ji hadisi daga abin nan Hassan ya ji hadisi daga Samura wallahu a'lam wa fi Tirmidhi har ila yau a cikin sunan talimamu Tirmidhi a wuri guda Tirmidhi roci waɗannan wancan na farkon a lamba ta hadisin Hassan daga Samura a lamba ta 1237 sai kuma wanda ke biye da shi 1238 shine wannan hadisin Hajjaj ibn Arta'a hadisin Hajjaj ibn Arta'a an abi zubair an jabir daga abu zubair uh, muhammad ibn muslim ibn tadrus al makki daga jabir ibn abdullah qal jabir yace radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al hayawan ithnani bi wahidin la yasluhu nasi'an dabba ka sai biyu ka uh, anshi daya ma'ana ka sai da biyu ka anshi daya ko ka sai da daya ka anshi biyu la yasluhu nasi'atan baya yiwa sai in an yi hannu da hannu wala ba'sa bihi yadan bi yadin wannan isnadi ne kyakkyawa qala at-tirmidhi hadithun hasanun al-imam tirmidhi ya rawaito shi da ibnu Maja, haka na al-imam ahmad ibnu hanbal a cikin musnadinsa duk da akwai matsala a cikin abin nan wato hajjaji dan arta ta fuskar ainihin wato tadlisin sa daju dan arta mun yi magana akan sa a baya amma dai isnadi ne alal aqallu a ce hasanun fi shawahid to saboda waɗannan hadisai fakhtalafa nasu fi hadhihi al ahadith sai malamai suka yi sabani game da waɗannan hadisai ala arba'ati aqwalin zantuka daban-daban har kala hudu wa hiya riwayatun an ahmada wannan zancen har kala hudu dukkaninsu an ruwaito su daga mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi kamar yadda yake cikin al-mughni na ibnu qudamah al-maqdisi rahmatullahi alaihi ahaduha zance na farko jawazu zalika mutafadilan ya halasta a saya ko a sayar da dabba da dabba tare da zarceceniya a cikin adadi wa mutasawiyan ko kuma su zama daidai wa daida cikin adadi wa nasi'atan ya halasta a siya a sayar da jinkiri wa yadan biyadin ya halasta kuma ayi hannu da hannu wa huwa madhhabu abi hanifata masu ganin cewa komai ya halasta wa shafi'i da shafi'i malai yace madhhabun abu hanifa ne da shafi'i to sai dai danganta wannan mazhabi ga abu hanifa shi ma akwai nau'i na tababa game da shi domin abin da ke cikin littattafansu shine halascin at-tafadul da kuma tahrimun nasi'a sun yadda a samu zarceceniya wajen adadi amma sai dai a yi hannu da hannu mamu shafi'i shine mazhabin shi yadda cewa a yi tafaduli a yi nasi'a a yi yadan biyadin a yi komai da komai dukka sun halasta wathani mazhabi na biyu la yajuzu zalika nasi'atan wala mutafadilan shine aka san wancan cewa duka ba su halasta ba in dai za a yi jinkiri ko kuma a samu zarceceniya sai dai a yi hannu da hannu kenan kuma babu zarceceniya a adadi والثالث mazhabi na uku ya harumul jam'u bainan nasa wat tafadul mazhabin da ke ganin cewa kar a hada abubuwan guda biyu kar a hada zarceceniya adadi da kuma jinkiri wa yajuzul bai'i ma adima amma idan aka samu daya daga cikin waɗannan ababe guda biyu zarceceniya da adadi ba a samu ɗayan ba to ya halasta biyun ne ba a hadawa wa huwa Malikin malik rahimahullah wanda tace magana imam malik imam darul hijra rahmatullahi alayhi war rabi'u zance na hudu in ittahada jinsu idan jinsin dabba yayi iri daya tinkiya ce da tinkiya ko raƙumi ne da raƙumi ko doki ne da doki jazat tafadul to ya halasta ayi a samu ya adadi wa harumal nasa'u amma bai halasta ayi jinkiri ba wa in ikhtalafa jinsu idan ko ya bambanta rago ne misali da akuya ko doki ne da alfadari ko saniya ce da raƙuma to jaza tafadul wan nasa anan kuma ya halasta a samu zarceceniya a adadi kuma ya halasta a siya da jinkiri a wato ayi ayi hauzi da jinkiri walin nasi fi hadhihi al ahadithi wat ta'alifi bainaha thalathatu masalik sai malamai kuma suka yi kokarin to waɗannan hadisan da suka zo wani ya nuna halasci wani hadisin kuma a aikace can annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta Abdullahi dan Amr dan As yayi kaza anan kuma Ibn Umar ya annabi ya hana eh, al-Imam Malik Muslim kuma ya rawaito abin da yake nuna halasci to ya bai a hahada hadisan su zama sun tafi akan layi guda yace to malamai suna da tafarki guda uku wajen hada hadisan ahaduha Ta farki na farko tad'ifu hadith al-hasan an samura raunata hadisin Alhassan Ibnu ibn al basari al-basri riwaye shi daga samura wanda dama akwai malamai da suke ganin raunin wannan tarjama li'annahu lam yasma' minhu ne, hadithaini laysa hadha minhuma saboda akwai tababa game da hadisan da ya ji a gurinsa malamai suna ganin hadisai ne guda biyu rak yaji daga gurinsa kuma wannan bai ɗaya daga cikinsu wa tad'ifu hadisu al-hajjaj ibn da kuma cewa shi ma riwaya hajjaj dan arta'a ita ma mai rauni ce wannan tafarki na farko kenan wal maslaku thani tafarki na biyu da'awan nasakh kurarin cewa akwai abinda aka share akwai abin da aka tabbatar wa illam yatabayyana lil mutaakhir minhuma min al mutaqaddim duk da yake an kasa gane wanne ne yazo a ƙarshe wanne ne yazo a farko walidhalika wa aqal wa qal ikhtilaf da haka wasu suka ce abin da yazo a ƙarshe shine halastawa wasu suka ce abin da yazo a ƙarshe shine haramtawa wal maslaku thalith tafarki na uku hamluha ala ahwalin mukhtalifa ayi amfani da hadisan a bisa halaye mabambanta wa huwa sai a ce annan nahya an bai'il haywani bil haywani nasi'atan lalle shi hani da yazo game da siyan dabba da dabba tare da jinkirin wajen hauzi ma kana li'annahu zari'atun ila nasi'ati fir rubawat saboda ita shi wannan zai zama wani wani window ne wata hanya ce da za ta kai zuwa ga nasi'a da aka sani tarba fa innal ba'i'a domin shi mai saye ko mai sayarwa amin idza ra'a ma fi hadha baii idan ya ga a cikin wannan sayarwar tashi akwai minar ribhi in ya sayar zai samu kuɗi da riba lam yaktasir nafsuhu alayhi to ba zai tsaya iya riban ba bal tajruhu ila ila bai'ir ribawi kadhalika wannan sai ya kai shi zuwa ga harkar riba fasudda alaihim sai aka toshe wannan kafa alaihimu zari'a wannan kafa wa abahahu yadan biyadin amma sai aka halasta saye da siyarwan hannu da hannu wa mana aminan nasaifi aka ce banda jinkiri wa ma haruma lizzari'ati? yubahu lil rajiha sai ce a bisa ka'ida ta malaman usulul fiqi akwai ka'ida muhimmiyar ka'ida ce wannan burkita duk abin da aka haramta shi a shari'a ba dan karankin kansa ba dan yana kaiwa zuwa ga wani abu na haramci to za a iya halasta shi idan akwai larura dama su alwasa'il laha hukmul maqasid abubuwan da suke hanya ce zuwa ga kaza to ana iya dama ana ba su hukuncin maqasid din su alal misali yanzu zina ita haramun ce a karankin kanta domin mummunan abu ne a shari'a da haka to babu yadda za a yi shari'a ta halasta zina babu larurar ko mun gani sai dai kai ta azumi kai ta kauda kai kai ta tilawa kai ta istighfari har Allah ya kawo maka abin nan hatta ka kuma Allahu min fadli na fata mun gane giya haramun ce a karankin kanta don khabifa ce da haka babu yadda za a halasta ta har abada to amma akwai abubuwan da aka haramta su saboda suna zuwa suna zama zari'a zuwa gazana, al alkhalwa bil ajnabiyya gwalangwasan zance da aka ce wala tagdana bil qawli shigar banza ta mata cakuɗeɗeniyan maza da mata da ire su kaga duk waɗannan su ba su ne asalin haram ba zari'a ne su zuwa gazana, ko mun gane da shi sa idan akwai larura sai a halasta da ce mata wa karna fi kunna ba a ce su zauna shi kenan gidan nan ya zama kamar kabari ba idan akwai larura za su yi fitowa amma asali zama a gida da ce kada a yi halwa bil ajnabiyya in larura ta kai za a iya halwa dan larura ta kai misali kamar likita da zai iya zama tare da mace mara lafiya ya ji bayani game da ita kaman kai da zaka ga wata mata a daji ita kadai akan titi kana tafi da motarka ka ka tsaya ka rage mata hanya ka kawo ta gari larura ce to haka misali muka ga mushe shi ba haramun bane a karankin kansa haramun ne shi saboda zari'a ne zuwa ga cin abin da zai cutar da kai zari'a ne zuwa ga cin alkhaba'is. domin idan dabba ta mutu ba a yanka ba akwai yiwuwar wannan jini ya ratsa cikin naman ta ya lalata shi ya shiga da wasu cututtuka da sauransu don haka shi sa shi ma ake iya halastawa idan akwai larura mu fahimci wannan ka'ida za ta warke maka matsaloli da dama na rigingimun da ake akan ka gane menene shari'a ta haramta shi dan shi kanshi menene kuma ta haramta shi dan larura shirka an haramta ta ne dan kan kanta zabanatil araya da dabino ɗanyi maka sai ga sai ya baiwa ainihin wato ɗansa a soyewar ɗan uwansa wanda ya tushe a maka sai ya bashi ya sanya ya bashi ya sanya ya bashi kyauta bai da kyauta ya sanya ba da musulmi daga sabi a wani ya ce wa hada kana ya kuma da mutum wanda ya faru ne ka fatu mama wani ba su sallallahu alaihi wasallam hadiyyatar hadiyyatar barki aina libasin da Nabi sallallahu alaihi ya kawo shi na kyautar wanda sarki garba a ya bude ma yau da zaɓi wahala alladhi wahala na haihu na salati wa da mutunci wata mace wannan abu da aka hana shi ne hana sallah bayan mutuwar rana ba'da asr da hana sallah da bayan asr sannan da dalilin ta wanda yake an yi haka ne saboda dokin kubar nan kama da kakirai wa a ba a wasu ta hanyar baji amma kuma sai aka halasta yin sallah a wani lokutan wanda akwai maslahaci bin kaza da fawaid kamar wato rawa sanin da suka kuce maka ko suka ce maka za ka yi rama wani lokacin sawa wanda ce ko sunna ba kaza sunna da rawa sanin da sunnoni وصلاة الجنازة لا يلزم الجنازة وقع الوجه وتهيئ المسجد أكثر الجيش ومسلاتي لأن المصلحة فيها أرجو من مصلحة النهي saboda an da ke cikin da salata da salloli na maslaha ya faɗo da ke cikin na su masa Allah sai ce wasu da wani kisa da ke yin ala da da jara ya tafaka a yi wa riya ya ce ya sanar karar da cewa ya samu su kare Su suka yi wato abin da yarjejeniya a kwakwar da aure za su siya a tsakanin juran su ko wani bashi ko rance la ja'ala bainahum ma'adan bainahum Ya suka sanya adadi amma ba su da shi ba a ce nan da wata gonar da shekara ba ba da ranar keke da keke ba ko ma ko inda ta fara ko ko idan idan mana ya dawo wannan ba san da zai dawo ko kin san ya ce mai gidan ya dawo da gidan ba kuma ya yi ko idan mana ya dawo da lafiya ya ci kaga ajal ne amma kin ma ba keke ya keke ba idan muka yi da haka wa radiya bi suka yarda ya hata وقد نص احمد على جوازه في روايه عنه الامام احمد بن حنبل كان يتي مسائل روايه خصج الجزء الذي يا فتكار شوى يا عسى في روايه عنه في الخيال جمله غير محدوده وقد يقول قاعده الخيال الغزالي يتي يتي يقال بعد كل وقت غير محدوده ina aka cewa wannan shi ne abin da aka sanar da sun da ke ce ma sabuwa mun dawo wani ba فأحسن kaga duka ba a san haddin ba ya ya ya bambanta da ce ranar kaza ga watan kaza zan biya kamar yanzu ka je gun wani mai sai da kayayyaki ka an shi takalma da dan kunnaye da zobba zaka sai mai yayanka kayan sallah yaushe za ka biya ka ce idan an yi salari Salari nan kuma bayi da tabbas yaushe ake biya sai ran da ka ganshi kawai ko musamman a local gamman kake ko kai dan asu ne kaga baka san da ka samu albashin ka sai ran zai iya wata shida nan gaba haka ne ko ko kuma kamar yadda muka ce ce to sai mai gida ya dawo mai gidan nan kuma yana ina ya tafi Dubai ta yi daga can ya ji wani kasuwanci mai nauyi ya wuce China ta yi daga can sai ya yi umara ta yi daga can in ya dawo ma ya tsaya wa shi a Lagos ya ci gaba da harkokin shi kai kuma kana nan Kaduna ko Sokoto ko Zaria kaga ajal ne gairu mahdud sai yaushe ce ka ce eh, eh, eh, sai matata ta haihu sai yaushe ne haihuwa ce to haihuwa ai tana hannun Allah <laughs> ko da yin asibiti suke faɗan EDD ai kawai suna dai faɗa abin da za su iya faɗa ne ko kaga wannan ajal ne an san tabbas ajalin zai zo na haihuwarta amma gairu mahdud to idan ya yadda a haka shikenan yayi annahu yakunu ja'idan hatta yaqta'ahu zai zama wannan alƙawari ya tabbata har lokacin yayi wa hadha huwa ar-rajihu idh ghayru mahdhurin fi dhalika illa mahdhura fi dhalika dan ba abin da ya hana haka wala gharara wasu nuskan wala uzra ko to kuskure ne zaka ga ba zai bada ma'ana ba wala gharar ne wala gharar babu garari wa kullum minhuma qad dakhala fi basiratin qad dakhala ala basiratin wa radiya kuma kowa ya shiga ne da hankalin kanshi kuma ya san abin da yake a wa radiya bi mujibil aqdi kuma ya yadda da abin da wannan ciniki ya hukunta fa kilahuma fil ilmi bihi sawa kowa ya san abin da aka faɗa laysa li adihima maziyatan alal akhari babu wanda yake da wani ainihin abin da ya dara na ɗayan fala yakunu zalika zulman babu zalunci a cikin dai kowa ya yadda. faslun wa fi hadhihi al-ghazwati annahu a cikin wannan yakin annabi sallallahu ya ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu duk wanda ya kashe wani daga cikin sojoji lahu alaihi bayyinatun yana da hujja akan cewa shi ya kashe wannan sojan falahu salabuhu to zai iya cire abin da ke jikin shi na sutura da makami wannan yana cikin bukhari da muslim daga hadisin abu qatada mun wuce shi a can baya wa fi gazwatin ukhra ƙablaha. annabi sallallahu ya faɗi wannan a wani yaƙi ma da aka yi kafin wannan yaƙin fa ikhtalafa al-fuqaha sai malaman fiqhun musulunci suka yi saɓani. hal hadha salabu mustahiqun ko mustahaqqun bi-shar'i aw shin wannan salab ɗin da aka ce wanda da ya kashe wani soja kuma ya iya tabbatar da shi ya kashe shi cikin sojojin kafiran nan shin daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin cewa wannan hukuncin shine ka'ida game da jihadi ko kuwa sai duk yakin da aka je za a yi sai in shugaba ya ba da sharaɗin a wannan yakin particularly Allah samun gane bambancin shin doka ce gama gari a dukkan yakokin musulmai ko ko sai in shugaban yana so ya ƙara wa sojojin moral yace to yau duk wanda ya kaza yana da kaza ala qaulaini duka maganganun biyu akwai malamai sun faɗe su wa huma riwayatani an ahmada sannan su biyun kuma akwai su a madhhabin imam ahmad ibn hanbal ahaduhuma zance na farko annahu lahu bi shar'i cewa wannan ita ce shari'a gama gari shartu sharatahu al-imam aw lam yashrituhu ko liman ya faɗa shugaban sojoji ko bai fada ba wa qaulu shafi'i magana imam shafi'i wasani cewa sai in an saka shar'i a farkon yakin annahu la yastahi مسلم الشرائع وقوله ومن يجد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد النبي الله عليه وسلم هو الذي يخفي wanda mu ba mu ce kai ba cikin wannan musulunci na an mayar mishi da kayan shi ba da su tabbatacce da cikin bukari muslim da sai ka aisha radiyallahu anha da wannan da bira ne da yake manzon Allah sallallahu alaihi da hukunci ne har a da wani kowani wanda ya kara wani abu cikin aka laliba ba yi da dogon kara shi ko da ya yi kama da abin da ake a cikin cikinci ba wa kowuku da wanda za a saba da saba ke ci man za a yi da kawai da zai yi wanda da ya je ya noma a ƙasar wasu mutane da yadda mutane suke ba kawai cikin kan da mutane da bidaye kuna ruwa ya sa shinkafa ya sa daga kai ko shi ko ci wajen ne ko wani almajiri da ke ci kariya wata kawai ya kuma ba ka san biyu ya zo ya yi ruwa ko kana so ka yi shi mutunci sai kuma sa abu ne shi gaba ɗaya ba ruwa فليس له من الذنب شيء بل هو يتوب ولو من ذنب أما أظن يكشي تياريش أما أصدق ذلك sai ya ce da ya fi yau shuka da garba da taki da kaza da ba shi kuɗi abu da kuma abu mara wannan sai da kuɗi da ma da ma ba mu kuma kan ya rubuto shi da gaba da kuma mata da sun tsare shi ko shi kuma abu da ya fi kuma sai da ce amma a bisa aiki a amma ga so da shi kyautai sai da wasu kuma sai ko ko وكفوته بالشاهد واليمين فهو قلت النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين cewa ana yin hukunci da shaida idan babu shaida kuma sai a ba da rantsuwa da yake cikin hadisi Allah ya fasa da ya ba wannan da yake cikin sunnah wa shubuhat iman da musa da kai hukunci da shubuha a kan abin da ba a raba shi ne ya kuma ko wani ko wani da yana so ya sai da nashi bangara ɗayan da yake da lallata wannan garkuwa shi ne aula da iska sai an tattalin baya so sannan yana zaka sai wani ko kuma wanda ke bautaka da naka shi ya wuce da can da ya ba a fara jikin sai baya so shi ne shi kuma waɗannan duka rubuce-rubuce ne a kuma ganin kwana cikin da aula ya ne a jarabawa waɗanda kuce-kuce da amara da za su zai su mai zama mutum ba su da su da ina yin hukunci da sunan fadawa shi ne ina Allah ya ba shi shi ke da fadawa ta wurin kuwa ko ta sha ko da annabi ba shi su zama da yin hukunci malami ne da tayi malami ne da komai da ruwan ba za ta yi ba wasa ne wanda suke da bashi a wani ba su ba da shi a masu lokaci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.